سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قام يوم أشرد يرجى وسن صفر هجرة أن hijira الله عليه وسلم لبوليد دريد ɗaya فلا تنجا tara kuma sha hudu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubudiyya wallafar shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wannan shine majalisun mu na 47 a cikin wannan littafi malibin taimiyya yana bayani akan maganganun da wasu suke yi suna ganin cewa su masoyan Allah ne wannan soyayyar da suke ma Allah ko Allah yake musu to ta kai su ga suna ganin su kansu sun fi karfin su shiga wuta Allah ba zai sa su a wuta ba duk ko zunubin da suke aikatawa ba ma ko su ba a duk wanda suke so ma ba zai shiga wuta ba to shi ne malamin taimiyya yake mayar musu da martani yake kuskurantar da wannan tunanin nasu cewa ba daidai ba ne ai masoyin Allah na gaske to yana ƙara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ne ta hanyar bauta masa da biyayya a gare shi kamar yadda yake ƙa'ida a rayuwa in ka ce kana son wani to duk abin da ya zama yana so za ka ga kai ma kana son shi duk abin da yake ki za ka kai ma kana ki wannan ita ce ka'ida ta rayuwa to haka ma abin yake addinanci mutumin da yake shi masoyin Allah ne to abin da ake tsammani a gansa a ga yafi kowa biyayya ga Allah a ga yafi kowa ne to abin da Allah madaukakin sarki ya hana kuma ya ce baya so amma idan mutum ya kasance ya ce yana san Allah shi masoyin Allah ne amma kuma sai aka ga ya fi kowa saba ma Allah ko yana saba ma Allah to wannan cewa yana son Allah ko shi masoyin Allah ne ya zama da'awa ya zama kawai magana ce ta baki wadda babu dalilin da ya tabbatar da ita babu hujja to ne sai malamin taymiya sai ce wali hada kanat mahabbatu hadhihi al-ummati lillahi akmala min mahabbati man qablaha ولهذا سبود حكني كانت محبة هذه الأمة لله soyayyar da wannan al'ummar take ma'alla ta kasance akmala ta fi cika min mahabbati man qablaha fiye da soyayyar da waɗanda suke kafinta suke ma'ala. al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abinda da Allah ta'ala ya keɓance ta da shi ta fi soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala fiye da al'ummatan da suka kafinta ta yaya domin ita ta fi ɗa'a duba hatta sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai ma wani annabi sahabbai kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗanda suka kasance tare da shi suka taya shi damuwa suka taya shi farin ciki suka taimake shi suka karfafe shi surkunta ta gudana a tsakaninsu ya ba wasu auren 'ya'yansa mata wasu kusu kuma suka ba shi auren 'ya'yansu wa Allah ta'ala bai ma wani manzo sahabbai kamar yadda ya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba to wannan na shaida akan cewa ashe al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyar da take ma Allah ta fi cika fiye da soyayyar da wata al'umma take ma Allah kafin ita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauki al'ummar annabi Isa alaihi salam annabin da yafi kusa da mu ya suke da'a su ta kai ga da'ad da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam take masa ka ɗauko wani annabi daga cin annabawa ya ɗa'ar mutanensa suke take ya kuma ɗa'ar mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam take to al'umma annabi salama a cikin al'ummatai da Allah ta'ala ya halitta ita tafi kowa nuna soyayya ga Allah shi ya sa ma Allah ya ce mata khairu umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله شاكت ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له أما منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون كو الأمة عن النبي صلى الله كنتم خير أمة كوشي كوني على الأمة تفي قوة على الأمة على الخير أخرجت للناس ولن أقفتت بسودا متعنين al'ummar annabi kuma Allah ya halice ta dan ta zama mai shaida ga al'ummatan da ta cika kafin sa ta yi ma'antabawan da suka zo kafin annabin ta shaida cewa sun isar da sako shi yasa Allah ya rattaba mana manzanni a cikin alkur'ani aka ba mu su kowane almanzo ya yi kare da al'ummarsa tun daga annabi nuhu alaihi salam ya yi kare دع الأمة النبي نوح عليه السلام يا إبعالي دع الأمة النبي صالح النبي هود النبي إبراهيم النبي موسى النبي عيسى دولا أن النبي يسوك قاري دع الأمة تنسو تو على أمة أن نفسه سمع إتشي ذاتا بوات أن النبي شيدا كواسين إسد ساقو وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وانا shi ke tabbatar da soyayyar da al'ummar annabi sama take ma Allah subhanahu wa ta'ala cikakkiyar soyayya ce soyayyar da take masa Allah ta fi soyayyar da al'ummatan da suke kafinta suke ma Allah wa ubudiyyatuhum lillahi akmala min ubudiyyati man qablaha sannan bautar da al'ummar annabi sama take ma Allah ta ci bautar da al'ummatan da suke kafinta suke ba sannan gashi nan hatta idan mutum ya ɗauki hukunce-hukuncen al'ummatanmu al'ummarmu da abubuwan da aka shar'anta mana na farillai da na filfili ya ɗauko shari'o'in annabawan da suke kafinmu ya suke kaga ba za a haɗa ba to mu muka fi bauta sannan muka fi soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala وأقبل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم sannan ka ɗauki al'ummar gabaki ɗaya ita kuma waɗanda suka fi cika bauta ga Allah suka fi nuna soyayyarsu ga Allah subhanahu wa ta'ala su ne sahabban annabi sallallahu in an ce sahabban annabi sama su ne waɗanda suka cika sharaɗa uku ballaqu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama mu'minina bihi wa matu ala al-islam sahabbai waɗanda suka rayu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suka rayu da shi zamanin su an cire mu domin mu kana tsinan nabiya sallallahu alaihi wasallam ba mu haɗu da annabi sallallahu ba mu rayu da shi ba sannan mu'mini na bihi suka yi imani da shi an cire kafiran zamaninsa waɗanda sun rayu da shi amma lam yu'minu bihi ba shi imani da shi ba kama abu jahal kama abu lahab ba su yi imani da shi ba ko kuma sun yi imani da baki amma a zuci ba su yi imani ba kamar munafikai ala ra'asihim abdullahi ibn ubay ibn salul kama abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai ya ce ya imani da annabi da baki amma a zuciyarsa bai yi imani da shi ba har waɗannan ba su sahabbai ba sannan wa masu alal islam sannan suka mutu suna musulunci an cire waɗanda suka yi ridda bayan sun musulunta daga baya suka da suka yi ridda kamar wa kamar musailima tulkinta musailima ya musulunta aiki farkon lamari ya ce ya musulunta amma daga baya fa ƙarshen rayuwarsa sai ya kafirce ya ma ce shi ma annabi ne dab da annabi sama zai rasu ya aika ma annabi saboda da wasiƙa ya rubuta masa min ta rasulillahi ila muhammadin rasulillah ad'uka ila mubaya'ati ce daga manzo musaylima zuwa ga manzo muhammadu ina gayyata ka ka zo ka mu mubaya'a ni ma Allah ya aiko ni kamar yadda ya aiko ka ala anna laka nisfa al-ardi wa liya nisfa baqi ƙasa Allah ya raba mana ita biyu al'umma ta zama biyu rabi al'umma kace rabi kuma al'umma ta wannan su ya yasa aka mayar masa da wasiƙa aka mayar masa da amsa min muhammadin rasulillah ila musaylimah al-kazzabi inna al-ardha kullaha lillah sai daga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga makaryaci musailima ai daga nan ne ya samu sunan sa ai al-kazzabu zuwa ga ne ba, ka sani kasa ga baki ɗayanta ta Allah ce annabi sunan ya shirin ya yaƙas sai Allah madaukakin sarki ya sa sau da aka aikin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya fara yi kenan bayan zamansa khalifan annabi sallallahu alaihi wasallama ya cika ma annabi sama burinsa sai da aka kashe musailiman nan wasu daga cikin magoya bayan su suka tuba wasu kan ba su tuba ba aka aka kashe su tare da shi da wasu waɗanda su ma suka ce su ma annabawan ne wasu suka ce sun ban musulunci tun da annabi sama ya rasu su dama suna musulunci don annabi sama ne tun da ya rasu yanzu su ba musulmai ba ne to kaga duk waɗannan ba su habbai ba ne domin me sun yi ridda bayan sun yi musulunci da daga sharuɗin sahabbai uku ne ba a kiran mutum sahabbai su a ci sahabi sai a cika waɗannan sharuɗin guda uku liqa'un nabi sallallahu alaihi wasallam sannan al-iman bihi sannan al-maut ala al-islam ya zama ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwa sannan bayan haka ya imani da shi sannan bayan haka ya mutu yana musulunci in mutum ya cika waɗannan sharuɗonin guda uku to shine ake ce masa sahabi to waɗannan sahabban da Allah ya zaɓan mu annabi salama, suka ci tare da shi suka sha tare da shi suka yi tafiya tare da shi suka ruwaito mana komai a cikin al'umma Allah bai yi wa suka masu ba su suka fi kowa soyayya ga Allah su suka fi kowa da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala su suka fi kowa ba wanda ya kai su mun gane? ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أقملا sannan duk wanda yafi fi kama da sahabbai ya koyi da su to kana fihi kana akmala to shi ma soyayya shi da Allah ta cika kun ga yadda abin yake idan ana awa awo ne na duniya ga baki daya tun daga annabi adam alaihi salam al'ummatan da Allah ya halitta har zuwa al'ummar annabi sallallahu to al'ummar annabi sama ita tafi san Allah ita tafi da'a ga Allah ita tafi biyayya ga Allah ita tafi bauta ga Allah sannan idan aka dawo cikin gida kuma al'ummar annabi salama to sahabbansa waɗannan manya ɗiban fara su ne waɗanda suka fi nuna soyayya ga Allah suka fi bauta ga Allah suka fi da'a ga Allah to daga nan kuma ne shi wanda ya fi kamantawa ya fi kwatan ya fi kamance ceniya da sahabbai yana koyi da su to shi ma a nan shi zai fi wanda bai zama ya yi koyi da su ba soyayya ga Allah haka matakin yake shi yasa bayan da zaka ke addini ba tare da sahabbai ba ba yadda zaka ke addini amma ba tare da sahabbai ba shi yasa al-imam abu zu'atar razi rahmatullahi alaihi yake cewa waɗannan da suke suka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace hum da ke musulunci suka bayyana a baki amma zuciyarsu ba musulmai bane su ce ula'ika alladhina ta'anu fi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam aradu an yat'anu fi shuhudina fahim zanadiqatun shi waɗanda suke suka sahabbun annabi sallama su suke su soke masu shaidan mu ce yace zindiƙai ne sun bayyana musulunci a baki amma a su ba musulmai bane yace fa innal qur'ana indana haqq was sunnatu haqq shi alqur'ani a wajen mu gaskiya ne sunna kuma gaskiya ce wa inda ma adda ila ilaina zalika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan suwa suka kawo mana hadisi suka kawo mana qur'ani sahabbai ne yau duk qur'anin da zaka karanta sai isnadin sa ya kai zuwa ga sahabban annabi sallama duk riwayar da kake karatu da ita in dai riwaya ce mutawatira to sai ta kai zuwa ga sahabbai ka ɗauki ƙur'ani wannan da ake bugawa ga shi nan a ƙasashe daga cikin ƙasashen da suke buga ƙur'ani da yawa saudiya ita ce ta ɗaya ba ƙasar da take buga alƙur'anai da yawa a duniya kamar saudiya ƙasar saudi arabia tana buga ƙur'anai a shekara fiye da kwafi miliyan goma kwafi fiye da kwafi miliyan goma kuma mafi yawancinsu duk rabawa ake kyauta in ka je aikin hajji kowace aƙida kake ta an baka kyautar qur'ani in ma ka je kai rijista ka ce a baka kai liman ne sai ce ga kwali biyu nan ko kwali goma ma ka fasa in za ka iya ɗauka ka taho da shi ka tanku amma wanda za ka karanta in ka zo iya fatti an baka ƙasar masar tana buga ƙur'ani da yawa ƙasar Labnan tana buga ƙur'ani da yawa syria tana buga ƙur'ani da yawa in ka je ka duba duk ƙarshen ƙur'anin nan za ka gan su da isnadar riwayar da aka aka ruwa aka ruwaito qur'anin yana cikewa zuwa ga su usman ibn affan ubay ibn ka'ab da sauran manyan manyan sahabban annabi sallama to kaje sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune shaidun mu to shi ne ya ce waɗanda suka fi koyi da sahabban annabi sama to su ma su za su fi cikin soyayya ga Allah da kuma bauta ga Allah fa aina haza min qawmin yad'una al-muhabbata to na ga mutanen da kawai a baki suka ce suna son Allah amma ba a gani a ƙasa ba in ka ce kana son Allah Allah ya jarraba ka ya ce to a gani a ƙasa gani a ƙasan nan shine a ganka kafi kowa da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam manzansa ya ce abu kaza zamantakewa ka da iyalinka ya zama irin na annabi sama ne sallar ka ta zama irin ta annabi sama ce zamantakewa ka da makwabtanka ta zama irin ta annabi sama ce shi ne to daga nan ne ka zama masoyin Allah na gaske amma kawai in a baki ka faɗi ta ce tana san Allah wannan kowa zai iya yi kowa zai iya iddi'a'i da baki domin mutum na kowa na da bakinsa za ka iya cewa kai ta surutu ka ce kai masoyin Allah ne kai masoyin manzo Allah sama ne amma ba nan gizo ke sakar ba a ina ne shine shin ka zama mai ba'a ga Allah in ka zo ne da'a ga Allah mai biyayya ga manzo Allah sama to nan ne soyayya ta zama ta gaskiya amma a ki kai ka faɗi shikenan ya kuma zai yin wannan kuka ta rera waka waka kowa zai iya yin ta yace yana son wani yana son wani yana son wani ta faɗi da baki amma a aiki ake son a gani Allah ka sa mu zama masoyansa wa fi kalami ba'd shuyukh daga cikin maganar da wasu daga cikin shehunnai suke yi suna cewa al-mahabbatu na'un fil qalbi suna cewa soyayya wata wuta ce a cikin zuciya tuhuri kuma siwa muradil mahbubi wacce ke kona duk abin da ba masoyi yake so ba wato wai idan ka so abu to wannan soyayyar da ke cikin zuciyarka duk abin da masoyinka yake so to za ta kona shi ce ta bar ne ta bar kadai abin da masoyinka yake so wannan magana ce ne kyau da an yi an ambace ta an keɓe akwai akwai akwai abubuwan da Allah su akwai mahabba Allah soyayyarsa sannan akwai ƙaddararsa to su masu wannan magana ba su tantance tsakanin kaddara Allah da soyayyar Allah ba Allah ne ya kaddara wasu su zama kafirai amma Allah baya son kafirci haka ne ko Allah ne ya kaddara wasu su zama fasikai amma ba ya son fasikanci Allah ne ya kaddara wasu su ki imani amma ba ya son kin imani abinda Allah yake so shine yi imani to su ba sa bambanta tsakanin alƙaduru da almahabba Allah ya kaddara wasu abubuwa amma ba ya son su Allah yana son ai sallah yana son ai tauhidi yana son ai zakka yana son ai biyayya ga iyaye yana son a kyautata ma juna baya son kishiyoyinsu amma kuma shi ya kaddara so da kaddara Allah daban soyayyarsa daban to su masu wannan tunanin sai ba su tantance tsakanin abin da Allah ke so addininsa ba da kuma abin da Allah ya kaddara faruwarsa a duniyarsa sai wannan karatun mun sha yin shi akwai alqadrul kauni akwai alqadrul shar'i alqadrul shar'i abinda Allah ya kaddara kuma yake so alqadrul kauni abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara faruwar shi a duniya amma Allah baya san shi to sai suka ba da wannan ka'ida a dunkula a kai tsaye suka ce al-muhabbatu narun soyayya wata wuta ce fil kalbi a cikin zuciya tuhuri ma wa muhadin mahbubi wacce ke kona duk abin da ba nufin masoyi ba wa aradu an alkauna kullahu sannan suka yi nufin cewa ita duniyar nan gabaki ɗayanta kada arada Allah wujudahu ai Allah ne ya nufin samuwar ta ko wannan a nan bangaren gaskiya ne ai fazannu anna kamal al sai suka zaci cewa ta kar soyayya su da Allah an yuhibba al-abd kull shay'in bawa ya so komai hatta al-kufra wal fusuq wal ifyana har ka so kafirci kuma ka so fasikanci ka so sa'on Allah saboda me so da idan Allah shi ya halice su sun kasa tantance tsakanin mai al-qadru al da al-qadru Allah shi ya kaddara kafirci shi ya kaddara fasikanci shi ya kaddara sabansa amma dai yana so baya son su shi sa ya ce wa karraha al kufra wal fusuqa wal isyana Allah ya sa mummunai kin kafirci ya sa musu kin fasikanci sannan ya sa musu kin sabo kaga shi Allah baya so sannan Allah ta'ala ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah baya umarni da ai alfasha Allah baya umarni da ai alfasha mu ka gani to su sai suka ce duk in kana son Allah to duk ka so duk abin da ke duniyar nan shi yasa ɗaya daga cikin su yake cewa fa tsauran tarani fil masajidi raki'an وطورا فإني في الكنيسة راكع shin ka ganna a masallaci ina ruku ka garge ni Allah nake bi domin Allah shi ya halicci sallah shi ya halicci masallaci sannan wa tsauran wa tsauran fa inni fil kanisa rafi'u wani zubin kuma sai ka ganni ina tarwa a toci ai Allah shi ya halicci toci kuma shi ya halicci abauta ai bautar gunki a toci amma yana son aje toci yana son abauta masa a aibauta a coci baya so amma yana son a zo masallaci a gina masallaci a raya masallaci shi ya sama ma ce masallatai nasa ne wa anda da lillahi masallatai na Allah ku kaga waɗannan kenan to ba su tantance ba sai suka game gabaki ɗaya suka ce duk abin da ke duniyar nan kaso shi shine kan Allah irin wannan aƙida wasu za su ga kamar ba ta yanzu akwai ta irin aƙida yanzu da ake son a dawo da ita musamman 'yan gayu da jahilan 'yan boko mutum zai zo a makaranta akwai ɗaya daga cikin ɗalibai yana kira na a wani gari cikin manya-manyan biranen ƙasar nan na ban labari an bashi ya samu aiki a wata makaranta da ya je yana tattauna da daraktar musulma ce ta ce to su abin da suke so ba sa son a nuna ma yara akwai bambancin addini su ba abu ɗaya ne a wajensu kawai a koya ma yara karatu kuma an dauke shi wai larabci zai karanta amma ana ba shi sharaɗi kada ya sake ya nuna cewa akwai bambanci tsakanin musulmi da kirista abu ɗaya ne one people one nation one destiny ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya kaga wuta ke wuta mana wannan wannan wannan aƙida tana nan a so komai a sa ma kowa wai a so kowa a'a ɗan ƙarya ce ka ce kana son kowa kana son maciji kana son kunama a sa ma a wando sai da ba yadda za a ce ka so komai hauka ce waɗanda saba ma hankali da rena hankalin mutane ka ce komai ka so ba zai yiwu a ce ka so komai ba ɗabi'ar da Allah ta'ala ya halicci ɗan adam ita ce dole ka so wani abu dole ka ki wani abu amma abin da ake bukata a gare ka shine in za ka yi soyayyen nan Allah in za ka yi kiyayyen nan dan Allah akwai kuma ɗabi'a ta kiyayya duk abin da zai cutar da kai a ɗabi'a ko addini bai ce maka ba kana kin haka ne ko kana kin zaki kana kin damisa kana kin kura duk miyagun abubuwa kana kin su ko addini ya ce ka ki su ko bai ce ka ki su ba a ɗabi'ance kana kin su to a cikin kuma mutane akwai waɗanda za ka ci akwai waɗanda za ka so to nan kuma yana buƙatar sefi na addini wa za ka so sai Allah ya ce maka ka so wa za ka ƙi sai Allah maɗaukacin sarki ya ce maka taƙiwa ne shi yasa da Allah ya tashi siffanta masu imani shi ya ce a zillatin alal mu'minina a izzatin alal kafiri masu imani na gaskiya waɗanda ummumin ilimi Allah Allah zai halakar da mu ya halicci wasu fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu saurakin kulla zai halarci wasu mutanen da za su zama suna son Allah Allah na san su daga cikin siffofinsu bayan wancan na alal mu'mini suna kaskantar da kansu da mummadi suna nuna ma mummadi yan uwansu soyayya a izzatin alal kafiri amma suna nuna isassu da buwayarsu da kinsu da tabarai. kuma Allah ta'ala ce ma manzansa يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم يا كي النبي جاهد الكفار أي إكافري دمحاني محاني كن خاسا نئيكو والمنافقين سنن حياكي منافقي سوكما باللسان والعجة حياكي سو ده هرشي ده واغلب عليهم سنن كخوص سامس هذا kana kan su samu masoyinka ai ba za ka kan su samu masoyinka ba kada ashe makiya ne kenan su daga wannan ita ce ka'ida yan uwa to so da Allah baya son kafirci baya son fasikanci baya son sabo amma shi ya halicce su cewa kana son Allah to sai kaki waɗannan ba za ka ci tun da Allah ya halicce su ba kai duk kana son su a'a Allah baya son su kuma bai yadda da su ba duk da shi ya kaddara su ya samar da su a kasa domin ya jarraba bayi ya tantance wa zai bi waye ba zai bi shi ba jarrabawa ce ai الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya gwada ku waye bai fi kyautata aiki a cikin waye aikin shi zai fi kyau wala yumkinu ahadan sai a ɗabi'ance ba zai yiwu ga wani ba an yuhibbu kulle mawjudin a ce yana san duk wani abin da ke duniyar nan kuma ka'ida ko ba zai yiwu a ce ga wani mutum shi komai yana son yana shi a duniya ba kamar yadda kai ma ko ba za ka ce kowa na son ka ba shi yasa shugaban mahaukata na duniya kun san shi shi ne wanda zai fito ce kowa na son shi shi ne shugaban mahaukatan duniya ka fi so ka ce kowa na sa ka nuna magana ce ta ƙariya wani wani wani cikin irin masu ɗan abubuwan na larabci ya zo ya samu wani ya samu wani shugaba ya ce masa wai laisa lahu aduwwun fi sirri laisa lahu sadiqun fi sirri wala aduwwun fil alaniya babu wani masoyin shi da bai bayyana mai soyayya ba sannan bai da maki a boye a bayyane duk kowa ya ji shi don shi kenan sai ya yarda aha dole kana da makiya shi yasa ma sai Allah mu da kuke cikin masu kin kama har da iyalanka wani zubin inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdahuhu a cikin 'ya'yanku da matanku akwai masu kin ku alal akallan aka buga maka misali za ka yadda sai fatan mata ka mafi yawancin mata fatan su karga su mutuwa gaje ka soyayya ce ko kiyayya ce mafi yawancin 'ya'yanka fatan su su ka faɗi ka mutu su gaje ka soyayya ce ko kiyayya ce soyayya ce fatan su ka riga su mutuwa su gaje dukiya sai ka sha wahala ta nema ka sha wahala kila ma baka ji daɗin ta ba su kuma su ci bilis shi ne Allah ya faɗa mana ya ce aduwwan lakum a cikinsu akwai masu muku kiyayya sai kiyayya ce wannan to ya za a ka ce kai kana son komai a duniyar nan kai ba zai yiwu ba dole akwai abin da ba ka so bal yuhibbu ma yula'imuhu so tabi za ka ga dan adam yana son abin da ya dace da shi ne shi yasa sa ai hatta bahaushe ya ce ne soyayya ga manjini soyayya ga manjini akwai akwai hikima a cikin wannan magana kamar bahaushe ya kalli hadisin annabi sama ne manzo su ne ce al'arwahu junudun mujannada ma ta'arafa min ha'talaf wa ma tanaqara min ha'talaf zukatan bayi kamar wasu rundunonin yaƙi ne kamar wasu sojoji ne ka je ka tambayi sojoji idan an je irin peacemaking din nan wajen wajen abin nan masu wanzar da abin nan zaman lafiya in ana yaƙi a wata ƙasa kawai an zo da waccan ƙasar da waccan ƙasar sai ka samu kamar ƙasashe ashirin sun zo kowa da sojojinta sai kawai sai ka ga waccan sojojin waccan kasar sai kuma sun fi dacewa da waɗancan sai ga sun fi kawance sun fi zumunta su kuma waɗancan su ma sun fi zumunta to al'awahu junudun mujallada zukatan bayi don wasu sojoji ne da Allah ta'ala ya sa su zama rindina rindina ma ta'arafa min ha'a talaf waɗanda suka gane juna suka haɗu kawai suka ji suna son juna wa ma tanakara min ha'a talaf waɗanda kuma suka suka saba da juna suka ga ba su hatta abin da ya shafi babin aure dan uwa me yasa kake ganin wata kaji kana santa wata kuma kaji ba ka santa al'arwahu junudun mujallada wani da za ka ɗauko ka kalli wanda ya ce yana santa sai ka ce kai ne dalilin da zai sota kai sai ka ce kai baka ga dalilin da za a sota ba shi ko ya ce in ba ita ba sai rijiya rijiyan ba mai kwankwamai haka ya ce ita mata na ce ta ce wancan take so zauna ka kalla ka ce oh, ikon Allah yanzu wannan ne za a ce ana kan shi ita kuma ta ce sai shi in ba shi ba rijiya rijiyan ma mai kwalabe kuma gaba dubu to kaga ashe ɗan adam a ɗabi'a yana son abin da ya dace da shi ne shi yasa idan ka ga Allah ya sa maka son Qur'ani shi kake son karantawa da son addini to shi ya dace da kai in ka ga waƙe-waƙe kake so da kiɗe-kiɗe da miyagun abubuwa to shi ya dace da kai shi kake so wannan ma ka'ida shi shine ban yuhibbu ma yula'imuhu dan adam yana son abin da ya dace da shi ne wa yanfa'uhu kuma abin da zai amfani kana son abin da zai amfane ka ne ai ko kana son abin da zai cutar da kai abin da zai amfanar da kai shi kake so amma wani zubin akan samu damuwa sai dan adam ya ƙi abin da kuma zai amfane shi har ƙwaƙwalwa ta juye nan misali na kusa kushi shine kana kin magani amma kuma amfani zai maka kana ƙin likita musamman in zai ma allura ko kuma in ciwo aka ji zai wanke ya gurje ya sa magani ba a so wani a asibiti sai ya ce ma likita in ya zo wanke mashi ciwo ya ce wai kai likitan nan baka da imani ne sai likita ya ce masa ai imanin ne ya yasa nake maka haka bayan ya warke sai shi. bini-bini sai ka ganshi da kwali ya tafi ya je ya kai ma likita likita ya zama masoyinsa haka a farko bai san bai san bai san bai san soyayya yake masa ba wa yubghidu ma yunafihi sannan kuma dan adam a dabi'a yana kin duk abin da ya zama ya kishiyance shi wa yaburruhu kuma yana kin abin da yake cutar da shi ne haka dan adam lafiyayye yake Ɗan adam yana son abin da ya dace da shi kuma yake son shi yake amfanar yana kin abin da ya zama kishi ya haka bai dace da shi ba kuma abin da yake cutar da shi shi yasa da za ka tara lafiyayyun mutane suna son zaki ko ana son zaki duk ɗan adam lafiya yana son bakin shi ya ji zaki zakin nan ko zakin siga ko zakin gishiri duk yana so sannan lafiyayyen ɗan adam yana kan ƙanshi ko yana so kuma baya san ɗaci baya san wari lafiyayyen ɗan adam bai san ɗaci bai san wari to haka yake saboda ƙanshi shi ya dace da ɗan adam zaki shi ya dace da ɗan adam saɓanin ɗaci da wari su dace da ɗan adam ba baya so walakin istafadu sai dai masu wancan tunanin masu cewa ai soyayya wuta ce in ta shiga cikin zuciya tana kona duk abin da babu ba abin da masoyi yake so bane sai dai istafadu su sun ka'idantu bi hadha dalali ta hanyar waccan batar tasu ittiba ahwa'ihim suka bi soyayyen zakatansu sai suka da wannan ka'idar suka ce ai duk abin da kaga suna yi san Allah ne yasa su suke yi shi yasa wancan yace wata rana ka kai mamaki ka ganshi a masallaci wani zubin kuma ka ganshi a coci shine in wannan aqidar da ake yada ma mutane a yau cewa a ce babu bambancin addini duk abu ɗaya ne sai a nuno a ce ina ma musulman Najeriya su zama haka wai wata rana sanyi ya damu musulmi wani masallaci a Landa ina jin bare ne sun kuki da sun ji ko sun gani musulmai ne suka zo za su yi juma'a irin masallacin nan eh, eh, irin sanyin landa, sanyin kasashen turai shikenan wai sai wani fasto ya hango su dama kusa da coci ne shikenan wai saboda cewa duk abu ɗaya ake sai ya zo sai ya ce musu waɗanda suke waje ba su samu cikin masallaci ba Sai ya ce duk a tattara waɗannan teburorin da kujerun na cikin coci ya ce duk su shiga cikin coci ke sallah a coci shi ne mai rahoton da ba da rahoton ce ce ina ma musulmai da kiristocin najeriya su zama haka su zama wata rana a je coci a juma'a wata rana kuma sai yan coci sai su zo masallaci su kuma ran lahadi a ara musu pasto ya hau bari shi ne mana masu yin wannan tunanin an yi a wasu kasashe da suka gina wasu wajaje uku a waje ɗaya da sau ma'a ta kirstu ta yahudawa ɗakin bautar yahudu da coci na kiristoci da kuma masallaci da aure ɗaya shi ne wannan tarihin wannan aƙida kenan wahadatul ajiyar sun san da akwai ta masu cewa komai daidai ne to daga da Allah ake ai da Allah ya halicce su da Allah zai da me yasa Allah ya halicce su in bai san ganin su me yasa Allah zai zai halicce su kan aka ce ma wanda kokalwar ta rafa rafa take shi sai sai a bige shi da wancan batar suka suka halaka fahum yuhibbuna ma yahawunahu suna son duk abin da zuciyarsu ta ce musu tana su hawa son zuciya fahum yuhibbuna ma yahawunahu suna san duk abin da zuciyarsa ta ce musu su so ba tare da auna shi shari'a ta ce ai wannan abu su tare yan adam zuciyar shi takan yaudare shi yana zaune sai zuciyar shi sai ta ce musu ai abu kaza ya yi. kuma ya je yana son wannan abu ka fara da shi in bai yi ba ma hankalin shi bai kwanciya yanzu mutum zai zo ya ce maka wallahi baya iya bacci sai ya sa kiɗa kanun na ya halaka ba zai iya bacci ba sai ya sa kiɗa zai sa kiɗa dididim dididim dididim dididim ya taji to daga nan ne sai bacci rawo sai zai sace shi za ka haɗa shi da wanda shi kuma ba zai iya bacci ba sai ya ta karatun ƙwar'ani suna da bambanci ko ba su da bambanci bambancin su a fili yake wannan ƙwar'ani yake sawa ya ji maganar Allah ta'ala wannan kuma tsarewar shaidan yake sawa ya ji sannan ya samu natsuwa ya bacci za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba wani ya je asibiti ciwon hawan jini ya mishi yawa likita ya auna shi likita ya ce mishi me yake so ya a duniya ana son ya rika yin abin da yake kwantar masa da hankali Ke ce ba abin da yake so fiye da ya dau hadisin annabi mai karanta wani kuma an je asibiti ya ce shi ko ba abin da yake so sai ya ga ake suna faɗa rakkilan kaga huke ba. kasuwar su zama suna son ganin hotunan al'aura su ne asuwar al'auran maza ko al'auran mata hubbu suwar kenan warri'ata akwai kuma waɗanda su kuma aka sa musu bakin son soyayya kai wa shugabanci bakin son shugabanci su ba su zama shugabanni ba to shi kenan sai dai su mutu da fudulin man sannan kuma da waɗanda aka jarrabe su da san abin da ya ƙari na bukata a dukiya shine fudul abin da ya ƙaru walbida'il lati da kuma san bid'o'i waɗanda suke ɓatarwa ga sunan kala-kala ko bid'o'i ga sunan kala-kala kamar yadda aka ci ambata mana ita bid'a in ta zo kaka take zama Kai yi ƴaƴa ta yi jikoki ta yi ko duk haɗin hunhun ke ta yi ba ta taɓa kunni ba haɗin hunhun za'ini na haza min mahabbatillah in kai musu magana sai son Allah suke kaga mutum yana tsalle yana haɗi yana duka kalle kuma ya ce son Allah yake ya kai wani matakin da ke san inda kanshi yake ba duk soyayya Allah ce ya fita daga hayyacinsa ya daina aikin da masu hankali suke yi duk soyayya Allah yake yi kaga waccan aƙida ita ce ta jawo wannan ومن محبة الله بغض ما يبغضه Rasuluhu, ورسوله ثم cewa ai daga cikin soyayya Allah kin abinda Allah yake ki da kuma kin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ki da abin da Allah ya ce baya so to kai ma ka zama baka ka san wannan abin shine san Allah da abin da manzo sama ya ba kyau kai ma ka zama kana kin wannan abin saboda manzo sama yana kin sa to shine san Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa jihadu ahlihi bin nafsi wal mal sannan kuma da yakar masu wannan abin da Allah baya so da manzon Allah ta sama baya so bin nafsi da ranka in ka sami iko wal mali kuma ka yaƙe su da dukiyarka ka ba da dukiyarka domin a faɗi cewa abu ka za ba kyau ajiyar da saƙon Allah ajiyar da mutane saƙon Allah jihadul mali kenan kun ga wannan ita ce ta'ida to sai malamin tafiya cewa aslu dalalihim inda wannan fatar tasu ta samo asali anna hadha alqa'il alladhi qala lallai ne wannan maganar da ya faɗa innal muhabbata narun tuhriqu ma siwa muradil mahbubi cewa soyayya wata wuta ce da ke kona duk abinda ba shi bane nufin masoyi a sadadi muradil lahi yana nufin wai abinda Allah ke nufi al kauni ya tafi fi kulli al-mawjudat nufin Allah na juya duniyar nan a dukkan ta gabaki daya duk da shi ne aka bambanta mana tsakaninsa da soyayyar Allah akwai abin da Allah madaukakin sarki ya halitta a duniya dan duniya ta gudana yanzu misali da an ce da Allah ya halicci duniyar nan kawai duk musulmai ne duk musulmai musulunci ake sunna ake yi za a mawa'azi ladan da Allah yake so a samu na wa'azi to za a samai sannan waccan wutar da Allah ya halitta wa zai zuba hmm? kaga duk abin da Allah ya akwai hikima shi yasa malaman mu suka ce hatta shaydan da Allah ya halitta. shi to akwai hikima halittarsa Allah bai yin abu da ka hakimun alimun ne shi Allah mai sani ne masani ne shi sannan kuma sanin sa hade yake da hikima baya yin abu ba hikima hatta shaydan yanzu da ba shaydan kowa zai zama mutumin kirki ya yayi tun kowa ya zama mutumin kirki wa za a ma wa'azi ba za a wa'azi ba ladan da ake samu na wa'azi ba shi sannan kuma wutarwa za a kona ba kowa amma sai Allah ya halici shaidan sannan kuma duniyan nan dama Allah bai ce mu zo mu zauna a cikin ta ke ba a gidan aiki ne Don ba shaidan ana yaki da shi to me za a yi kaga shine wannan daga Allah ya halicci wasu abubuwa da hikima ka riƙa zama kana tunani me yasa ma Allah ya halicci har sauro idan da zama cizo me yasa Allah ya halicce shi hikimar domin an nuna maka duniyar nan ba ta da daɗi domin aljanna sauro ba zai cije ka ba ma za ka gan shi ba ba shi shi ma san ba zai je can ba amma a duniya fa sai ya dame ka ya dame ka domin a nuna maka cewa duniyan nan ba gidan zama ba ne ba gidan daɗi ba ne ko da ka samu daɗi ka ɗauka cewa wanda ba sun bane ɗorewa ba ne kuma daɗin ya ruɗa da kai ya mantar da kai Allah shi yasa in sauran ya cije ka yi dame ka tashi kiyamun laili shi kenan ka ba shi haushi ya hana ka bacci to je ka kai alwala ko ka fara mun laili sai magani in ma shi ne sauran ka ka ƙara fusata shi to duk waɗannan abubuwan Allah ya halice su a duniya to sai ka ce kana son su ai ba ka son su shi ne su abin da ba su tantance tsakanin al'iradatu shar'iyya da al'iradatu kauniyya al'iradatu kauniyya yadda Allah ya nufin duniyar nan ta zama al'iradatu shar'iyya nufin Allah abin da yake so mu bi shi ya saukar da ƙwar'ani ya aiko da manzo ya mana bayani sannan kuma ya ɗauki alkawarin zai tabbatar da addinin nan a ban kasa domin malamai za su ci gaba da karantar da shi kun ga wannan ita ce ka'ida a tantance tsakanin al'iradatul kauniya da al'iradatul shar'iyya daga nan ata take zuwa ma mutane idan ba su tantance ba sai mutum ya ce komai Allah komai na Allah ne ma amma can da muna yara an yi wani taɓaɓɓe ana ce mana wai wani wani bi aka bashi haka aka ba mu labari muna yara sai ya zo sai sawo farar jallabiya fara sosai ya gogagga fa sai ya sawo ta ko sai ya sami irin kwatan nan baka fata mai magana wanda za ka ji tus din nan tus sai ko sai ya zo sai ya shiga ciki ya zauna a ciki in ka zo wucewa sai ce me ya ka fito ya ce wanda ka fito mana ya za ka ka shiga kuka sai kai ba za ka shiga ba inna Allah la yuhibbul mutakabbirin Allah baya san ba su girman kai kai ma ka shigo alama ba ka da girman kai ka shigo cikin kwata tabbace ne idan ya ga mai tallan wake da shinkafa sai ce kaga ba ta yi imani da Allah ba ta zo ya ce sai an ba ta kuɗi sannan za ta ba mutane shinkafa da wake da ta yadda cewa ita da shinkafa da Allah ya halicce su to saukewa za ta yi almajirai su tashi taɓaɓɓe ne wasu ba taɓuwa suke da ita ba a haka aka ce musu a addini shi ma a haka aka faɗa masa sai taɓuwa ta bi shi a haka sai ya zo ya dace da taɓuwa wallahi haka yake zai sai na lalai mutakaddiri sai ka shigo kwata ba ruwan shi kawai zai zauna a ciki ya zauna fa sosai a cikin kwata in ya gama zaman shi ya fito ya tafi ya je ya cire rigar ya sake sa wata kuma da carbin shi a hannu fa shi maka inna Allah la yuhibbul mutakabbiri in kana da girman kai ba za ka shiga kwata ba A ce ba za ka zauna a cikin kwata ba to kaga shi ne wannan Allah ka shiryatar da mu so ka tantance abin da Allah yake so da abin da Allah ya halitta babban aiki ne ka tantance me yasa Allah ya halicci wannan abu amma yana son shi ba ya son shi Allah kuma shi ya kankara wannan abin kuma ya ce a yi domin yana son shi shi ke shi ya halarci sata ya kaddara sata amma ya ce ta a yi kai yanzu ya rage naka kai-kai. shi ya yasa ake ba da labarin ban dariya wai a zamanin halifofi na da wani ya je ya sata shi kenan da ya sata aka kawo shi wajen khalifan zamanin shi ke na za a yanke masa hannu sai ce ya amira lumina yana da jawabi to yi jawabinsa Allah ne sai kaddara min in yi satan nan ba Allah bai kaddara min in yi satan nan ba da mu ba zan yi ta ba shamil mai ce kwarai sadaqta kayi gaskiya ɗari bisa ɗari Allah ne kaddara min in satan nan mu kuma shi yasa ya kaddara mana mu yanke maka hannu da bai kaddara mu yanke ne bai kaddara mu yanke maka hannu ba da ba za ka yi sa ba mu ko da ba za mu yanke maka hannun ba kaga shine wannan kamar yanzu ne sai ka zo ka ce kana jin yunwa Allah ne ya kaddara maka jin yunwa so da kai ba za ka ci abinci ba kaga akwai hankali a ciki shi Allah ne ya kaddara in ji yunwa na shi ya halicci yunwa dan ne zan ci abinci kana jin kishi sai ka ce a Allah ne ya kaddara kishi saboda kai ba za ka sha ruwa ba a Allah shi ya kaddara yunwa ya kuma ci a kori yunwa da me da cin abinci Allah shi ya kaddari kishi ya ce a kori kishi da ne da shan ruwa shi ya sa malam ibn qayyim ya ce al-faqih kullu al-faqih man yu'aridu al-qadra bil qadri wa yaruddu al-qadra bil qadri masanin addini na gaskiya shine wanda zai dauko kaddara Allah ya dauko wata kaddara ya kori wata kaddara da ita ka dauko al-qadrul kauni sai ka kore ta da al-qadrul shar'i jahilci Allah ya kaddara shi amma sai ka zauna da jahilci a kanka shi ke na ta ce wata sannu jahili kana jin daɗi yanzu za ka ji hatta jahilai sai wani ya zagi wani ya ce masa jahilin banza ko duk jahilan ne saboda abin ƙi ne amma kuma bi yadda yake an kashe mishi sannu malam sai ya ji daɗi kuma ya san shi ba malam ba ne ƙarya ne ba malami ba ne amma an ce mai malam yana ta jin daɗi amma da za ka siffanta shi da siffar shi ta gaskiya ka ce masa sannu jahili ko kuma ina kwana jahili sai kun yi faɗa sai ta zagai su kaga abinci ne a shi to ta ya za ka kori jahilci sai ka ɗauko ilimi da ilimi ya ke korar jahilci to dukkanin su kaddara Allah ne amma al'ilmu ne al'adru shar'i aljahalu ba al'adru kyau Allah ya halici jahilci amma baya son sa Allah ya halici ilimi yana son ilimi sai ya ce ai ilimi ya ce ka ai jahilci mun gane wannan ai to ya ce mana amma law qala mu'minun billahi wa kutubihi amma waccan ka'idar ta cewa soyayya wata wuta ce a cikin zuciya tana kona duk abin da ba nufin masoyi ba da a ce mai imani ne da Allah ya faɗe ta wa kutubihi kuma wanda ya imani da littafan Allah wa rusulihi da manzanninsa hazihil makalata ta ya faɗi wata bayanar فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية وشي مكسرة مثلا شيء أنا نفهم نفهم ألا نينا شرع سلكم الدين السع التي هي بمعنى محبته ورضاه wadda wannan nufin Allah na shari'arsa da addininsa daidai suke da soyayya Allah da kuma yadda Allah ina jin ban gane ai kamar mai faɗin yana faɗi ne yana cewa tuhriqu min alqalbi masu wani al-mahbubi soyayyar Allah ta gaskiya in ta zauna a zuciyar bawansa duk abin da Allah baya so sai ta kona shi sai ta zama duk abin da Allah yake so shi za a ga kana yi duk abin da kuma Allah yake ki ba za a ga kana yin sa ba kun ka'ida kenan inda ya kamata ta yi ke wa hada ma'anan sahihu wannan ma'ana ce ingantacciya a ce abin da ake nufi da soyayyar Allah na kona ta a cikin zuciya na kona shi a cikin zuciya duk abin da Allah subhanahu ta'ala baya su. Allah zai san fasikanci Allah zai san alfasha baya san munkari baya san munafurci baya san shirka baya san bid'a to duka idan soyayya Allah ta zauna a cikin zuciyar mutum to sai ta zama ta koru wannan duk za ta kore su ya zama gabaki dai abinda da Allah yake so kawai zai ba wai abin Allah ya halitta a duniya da yana son su ba mun gane bambancin to wannan ita ce shi ne malam sai malam ne Aliki, a ƙasa in akwai anaku ya kawo wata fa'ida daga malam ibn qayyim yana da kyau a karanta ta yace zakaran imam ibn qayyim babban malami al ibn taymiya rahmatullahi alayhi ya ambata الحد الثاني والعشرين من حدود المحبة بيكي بياني أكن سويا الله أكل تافن سمدارج السالكين سيتي iyaka ta 22 daga cikin iyakokin soyayya wa huwa shine al-mahabbatu narun fil qalbi soyayya wata wuta ce a cikin zuciya tuhriqu ma siwa muradin mahbubi wacce ke kona duk abin da ba nufin masoyi ba wa qala rahimahullah sai ya ce sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyyah yace na ji malami na ibn taymiyyah yana faɗi yace lumtu ba'd al-ilahiyyah na zargi wani daga cikin masu cewa komai na duniya halas ne wata aƙida ce su kuma su ya ake ce musu ibadiyu su ba haram a duniya kuma daga waccan da suka samu asali ta cewa da abin da Allah ya halitta a duniyar nan kaso shi to su ne ibahiyya to malam ibn taymiya ce ya haɗu da wani masu irin wannan tunanin sai ya zarge shi ce me ka ka tafi akan wannan akida fa qala li zalika shi ya ce mini ai zalika ta'rifa lil mahabba sai ce ai al mahabbatu narun tuhriqu kull ma siwa muradil mahbubi sai mu soyayya a wajen mu wata wuta ce a cikin zuciya da ke kona duk abin da ba masoyi yake nufi ba ثم قال سيتي والكون كله مراده ai duniyar nan gaba ce da Allah ne yake nufi ya halicce ta fa ayya shay'in ubghidu wasu tuni zan kishi a duniya alhali Allah bi shi ya nufin ya halice shi Allah ya halice abu in ce ban san shi ya ce ma malam ibnu taymiya qala shaykhu sai malam Ibn taymiya ce ya ce fa qultu lahu sai na ce masa idza kana al mahbub qad abghada af'alan wa aqwalan wa aqwaman yanzu idan wanda kake so ya ce yana kin wasu ayyuka kuma ya ce yana ƙin wasu maganganu kuma ya ce yana ƙin wasu mutane wa adahum kuma ya gaba da su wa tsaradahum kuma ya kore su daga inda yake wa la'anahum ya tsine musu ba hababtahum sai kuma sai kace ce kana son su takunu muwaliyan lil mahbubi am mu'adiyan lahu to kenan kana son shi ko kana ƙin shi magana tambayar da malamin ya masa kenan kala shi ya ce kuka anna ma ulkina hadaran shi to ya ce ce allon kuma masa dutse ne a baki tubi habaina ashabihi sai ya ji kunya a tsakanin mabiyansa kana muqaddaman fihim musharan ilayhi kuma muqaddami ne a cikin sana ishara zuwa gare shi ya kasa ba da amsa masoyinka ya ce ba na son suwa ne ya fatattake su kai kuma kawai sai ka ce dawo ni nan ina son ku yanzu ka zaɓa shi ya ce zai son su kai kuma ka ce kana son su kuma ka ce shi masoyinka ne yanzu wa ka zaɓa su shi ya ce zai son su kai kuma ka ce kana son su kage yanzu ashe kai ba nashi bane ka zama nawa ka zama nasu shine sai ce qala ibn rahimahullah malamin ibn ya sake cewa wa hadha haddu min hududin al-mahabbati wannan iyakar daga cikin iyakokan soyayya sahihun ingantacciyar iyaka ce wa qailuhu innama aghada annaha tuhriqu min al-qalbi ma siwa murad al-mahbub amri fassarar ita ce a ce soyayya wuta ce a cikin zuciyar masu imani masoyan Allah wannan wuta tana kona duk abin da Allah baya so a cikin zuciyarsu so da sai su zama abin da Allah kawai yake so shi suke so kuma dama wannan shine sharaɗin soyayya sharaɗin soyayya alladhi yuhibbuhu wanda Allah ke so wa yardahu kuma ya yarda shi lal muradin ladhi qaddarahu wa azahu ba ana nufin wai nufin Allah a cikin abin da ya kaddara kuma ya hukunta ba lakin likin lati hazzil mutaakhirin minhum wa ghayrihim min al-ilm sai dai saboda rashin rabo da waɗanda suka zo baya da kuma rashin iliminsu waƙa'u fi ma waƙa'u fihi sai suka afka cikin abin da suka afka a ciki min al-ibaha suka koma suna sha ai duk abin da Allah ke so a duniyar nan duk abin da Allah ya halitta a duniyar to kaso shi kuma halas ne wal hululi sannan aka samu su suna da aƙida ta hululi ne aƙida hululi aƙidar da mutum zai kai ce maka an sallallahu shi. yanzu nan da yake zaune yana Allah na cikin shi wal ittihadi ko kuma ya ce a sun shi ma ya cakuɗi da Allah wal ma'sumu man asamahu Allah wanda dai Allah ya tsare shi ne tsarari Allah ka tsare mana aqidan so da ka ka'ida ita ce soyayya da kake ma Allah ta kasance ta sa ka ka zama kana son duk abin da Allah ke so ta sa ka ka zama kana ki abin da Allah ke ki ta sa ka kana son duk abin da manzo sama yake so ta sa ka zama kana kin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ki Allah ka ba mu irin wannan soyayya ka tabbatar da ita a cikin zuciyarmu ka taimake mu a kawar mana da duk abin da Allah baya so a cikin zuciyarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a cikin rayuwarmu za mu tsaya a nan sai na gaba insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in